watanni da dama da suka wuce mutane da ke zaune a yankin west palm beach na jihar florida da kuma ɗaliban da ke wata babban mashahuriyar makaranta jami'a da ke wannan yanki ɗin sun kula da wani gagarumin gini da ake girkawa a cikin wannan jami'a ta lin university ɗaya daga cikin manyan jami'o'in wannan jihar ta florida ɗin to ba dadewa ba sai suka fahimci abin da ake gina ba wani abu ba ne illa wata gagarumar cibiyar nazarin harkokin tattalin arziki da kasuwanci da zuba jarirka ta duniya ce ake ginawa a cikin wannan jami'a ta Lin University to abin da ba sani ba shine wa yake gina wannan makaranta su waye bayan gina makarantar nan ko me makasudinta to an fasa kwan wannan asiri ne a wajen gagarumin bikin da aka yi a ranar alhamis 16 ga watan oktoba nan na shekarar 2014 kuma an asiri ne a cikin jawabin da shugaban wannan jami'a kevin ya yi a gaban tarin manyan malamai manyan 'yan siyasa da 'yan kasuwa da aka gayyato daga na amurka da nigeria da chad da sauran kasashen duniya today we are thrilled to reveal the anonymous lead donor for this beautiful building alhaji dr muhammadu indimi and to announce the building's official name the muhammad Indimi International Business Center. ɗaya daga cikin manyan mutanen da aka gayyato shine tsohon gwamnan jihar florida kuma ɗaya daga cikin mutanen da ake cewa za su yi takarar shugabancin amurka a zaben shekarar 2016 jeb bush wanda abokin shi muhammad indimi ne alhaji muhammad indimi He has been a great friend of long standing, and this building, I think, will be a place where many other young people will be able to gain the power of knowledge to be able to pursue their dreams, just as as Alhaji Muhammad Indimi has done. Haka ne, to me yasa shi Alhaji Muhammad Indimi ya ya gina wannan wuri a cikin jihar Florida? Mala abubuwa da yawa suka sa na gina wannan wuri. ‘Ya'yana guda tara a wannan university suka yi karatu, kuma duk inda maganan ilimi yake ina nan ina taimakawa a yi ilimi in ka ga yadda na ci wannan yaƙi a tsakiyar amerika a makaranta irin wannan kaga sunan muhammad kasan babban abu ne wannan kadai ya isa mutane su yi tunani a kai sannan ga masallaci a cikin wurin sannan gashi kuma muna neman malamai wanda za su zo su koyar da addinin musulunci ɗaya daga cikin 'ya'yan shi alhaji muhammad indimi ɗan amina ta sashi kuka watakila har da wasu daga cikin mutanen da ke wajen wurin lokacin da ta bayyana yadda yake bin ƙeyarsu dangane da ilimin da suke a wannan jami'a ta lin university a lokacin yana tafiye-tafiye sosai don aiki amma kullum kowane shekara dole zai ajiye wata ɗaya musamman don ya zo na da mu lokacin jarabawa yana jin tsoro kullum kar mu faɗi yana tsaye a kanmu muna karatu hadda ma yana bin mu zuwa aji an muna exam yana zama da mu a a cikin aji ya duba in muna yi da kyau kin san amina lokacin da kike magana na ga shi shi kuka yake duk abin da muke ciki yana nan sa ne ya sa abokanan shi kullum suna zuwa kowane sati daya dole akwai ko abokin shi guda daya ya zo ya fitar da mu ya jiya muke ciki haka ne to me ke cikin wannan gini da ake kira muhammad indimi international business center ko kuma cibiyar nazarin harkokin kasuwanci ta duniya da ke wannan makaranta ta lin ga wanda ya gina ta shi yasa na gaya maka harka ce ta kasuwanci a nan so in ka ga kwamfutocin da suke nan kasuwannin duniya ta suna haɗe a nan za ka iya magana da kowane kasuwa za ka iya sayan jari duk kasuwannin duniya hatta lagos za ka iya sayan jari daga nan ka biya saboda haka alhamdulillah ni dan kasuwa ne na yi abin kasuwanci wanda amerikawa sun yi appreciating wanda kaga su suke mana amma kaga yanzu muka zo muka yi musu wasu za su ce me yasa alhaji muhammad indimi bai gina wannan makaranta a borno ko a maiduguri ko a wani wuri cikin najeriya ba to ambasada baba ahmed jidda shine babban sakataren gwamnatin jihar borno kuma shi ya wakilci gwamnan jihar borno a wajen wannan bikin eh to a gaskiya za mu so ya yi mana irin wannan makarantar da ya gina a nan florida amma a yanzu haka ba za mu so mu sa shi cikin wannan wahalan ba sai allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasan borno kuma sa'an nan sai mun tabbata an yi zaɓe mun ci nasara gabana kashim shatima ya sake samun zaɓe ya zama gwamna na biyu sai mu zo wajen dr muhammad indimi mu nemi alfarman ya yi mana irin abun da ya yi a nan florida wani babban bako daga najeriya shine tsohon ministan abuja dr aliyu Modibu umar wanda ya ce ai dr indimi yana ma tunani ya gina irin wannan wuri a can najeriya din nan ba daɗewa ba ni alal hakika shi alhaji indimi ya gayyace ni ne don in zo in duba don mu haɗa gwiwa mu yi wannan irin cibiya a abuja to yana so in aka yi na Abuja sai a hada shi da nan yadda za a ci gaba shi kuma alhaji muhammad waziri wanda shine shugaban kamfanin ma'adinai na daniski ya ce ai ginin wannan wuri da muhammad indimi ya yi shi ne saboda tsohon dangantakar da ke tsakanin shi da gurin ta kasuwanci to shi da ya fara business ya yi business da wannan kasa da yawa kafin ma a ce an san shi sosai a najeriya ni na tabbatar an fi sanin shaɗan don ya yi bizan da mai da dama a nan wanda yake mutane da yawa sun ji shi kuma sun amince da shi sun yarda da shi to shugaban wannan jami'a dr kevin rose ya ce ita wannan jami'a dai tunda tana da ɗalibai daga kasashe sun fi in to wuri ne da mutane da ɗalibai za su daɗe suna cin more shi. Thousands of future students, and these are not just domestic students, they are students from all over the world, from 90 countries. Oh so uh, we are so thrilled to have uh, a magnificent building. To haka aka gudanar da wannan gagarumin shagali na buɗe cibiyar harkokin kasuwanci ta Mohammed Indimi a jami'ar Lynn da ke West Palm Beach a jihar Florida ta nan Amurka. Ni ne Ali Mustapha Sakwato a Washington. ba walakantacce a yan sai marar ilmi kawai ilmi ku gane ya ke cire ni ba wani mai ilmi da sana'a da fahimta kowa da wanda Allah na yi mai in safiya ta yi waɗansu na aikin gona waɗansu suna ofis waɗansu karatu waɗansu kan waƙa sun kai haka nan Allah ya so